Wa alaikum salam. Baban Allah. Ustaz. Ina wajen Baya nan. Ya gama mini inki na? Bai gama ba. Bai gama ba? Eh. Inna lillahi wa inna ilaihi To ka gaya mai idan ya sake na shiga ita kafi zai balibance. Inda har bai gama mini inki na ba. Ina nan zuba. Ka ji ko? To madalla. ne gidan ku yake? kuma duyun kwarnan kai to wallahi ka gaya mai a shagon nan in ban yi zubar jini a shagon nan ba shege nake na rantse da girman Allah in dai ba kammala min dinki na ba na dai gaya muku kenan fa wallahi allazi la ilaha illa huwa ku dai gaya mai idan ba gama mun dinki na ba in ban zubar da jini ba shege nake a nan shagon ka dai gaya mai kenan don kuma rawu to a ah, hakuto kai wala na ka daukan mu wallahi maganin ba ta da ku karɓo mun na ji daɗin shi wallahi kwana biyun nan bacci bacci wallahi bacci yanzu ma <laughs> kawai na zo shago ne dan shi gida kada dai a ce baka fitowa oga A yi ga maka an zo neman ka da yawa mutane da yawa ah, share su ba da yanda ya zage ni ko kama zani kama aka yi ma da yafi yauwa dan saboda kaga soja ya zo neman ka dan ustazu nan shi ma ya dan gama hargagin shi ya wuce sannan kuma babban abun ma da ya fi kona mu rai bagi da saman tudu saman tudu wanda ya kashe mutane a 40 din nan ya zo ni ma da sai dai ka zo ka samu kawai an eh, abin share bagi ba abin da zai iya ba an ce kuma dan daudu ba ba abin da zai iya ba dai Allah ya kiyaye Gentlemen, now, now, tashi tashi tashi da Allah ka dauko min kaki na tashi tashi tashi tashi da Allah yanzu na ka kira mu koma mu koma Maiduguri abun ya abun ya dawo da Allah yaran jiyar da ka dauka yanzu ba sa iyawa a wallahi officer sai dai fa a yakuri don kakin nan wallahi ban ganta ba what kaki na ya bace a nan shago? zan yi kashi zai shafi kowa ina ga maka ai ba zan yi kashi zai shafi kowa wallahi hakuri za a yi wallahi tallahi ba hakuri soja ya hakuri kaki shafa sai a tsaya tsaya bari yin ƙara duba na lili na. ta ina ko ba na hmm? hmm? zan yi kashi a shagon da zai shafi ko ina gaya maka dan duba mun ta shan na wacce ba ile dan fa ba wasu gaya wa annabi Alhamdulillah yau ga ta nan Allah ya taimake ka wallahi an ganta wallahi tallahi Allah ya taimake ka masha Allah Allah ya tarba mu garin kano. da cikin ka ya gaba kullai ban so inda Allah ga fara gani kula da sana'a kula wasa da sana'a kula ka bani sana'a sana'a ba zan baka ba ai yanda ka bata min rai sai na bata mu rai kuma barin dawo daga barin dawo daga Maiduguri ka ga yanda zamu yi da kai wallahi tallahi ah kai officer ah wallahi kakin ka eh um bai isa an dinka zariya ba amma ga wannan ka yi amfani da what zariya kake soja You're very stupid.